الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد باي هكا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake haɗa fuskokinmu a wannan yammaci na litinin goma sha shida ga watan shawwal a wannan shekara ta 1433 kuma daidai da uku ga watan tara watan satumba shekara ta 2012 miladiya mahadi haɗu ne a wannan masallaci da ke nan gudu domin ci gaba da karatu wannan littafin mai albarka littafin al'aƙaidatar tahawiyya ta al'imam abu ja'far tahawi wanda ya rasu a shekara ta 321 Allah ta'ala ya ji shi da gafara Allah ya rahamshe shi kenan yau shekarunsa a ƙasa shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya da nawa da goma sha da goma sha biyu yau shekarar shi dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha biyu da rasuwa Allah ta'ala ya tukan shi da gafara Allah ya rahamshe shi akan faɗi irin waɗannan ne don abubuwa da yawa daga ciki don ka san mawallafin littafin ya jima ba wai ɗan bana bakwai bane ya wallafa littafi ɗin ina fata mafi wannan da a karatunmu na jiya mun tiki a gaba ta ƙarshe inda malam yake mana bayanin cewar wa fi du'a'il ahya'i wa sadaqati manfa'atu lil amwat addu'o'i da sadakoki da rayayyu suke yi zuwa ga mamata wannan addu'o'in suna kaiwa zuwa ga mamata hakan nan ma sadaka da mutum ya bayar wannan sadaka tana kaiwa zuwa ga mamaci kuma ƙaye da sadaka ta kasance idan mamaci ya rasu bai halatta ba a ɗauki wani abu a cikin dukiyar magada wai a ce za a yi mai addu'a a ciki ko a ce za a yi gumba ko a ce za a yi gero ko a ce za a yi wani abu da sunan sadaka ana nufin sadakar da kai karan kanka kai da abin da ke aljihunka abin da ka ɗauka ka bayar sadaka domin ya kai ga mamaci malin ya ce zai kai amma abin da mamaci ya mutu ya bari to wannan haƙƙi ne na magada bai halatta a girka abin wannan abin a matsayin abinci a fito da shi waje ba shi ya sa ma abin da musulunci ya karanta shi ne idan aka yi rasuwa ku da kuka ji rasuwar ne ko za ku girka abinci ku kai gidan ba wai gidan ne ga zafin mutuwa ga kuma zafin girka tukwane ba kun gane wannan da ke ku Allah ta'ala ya tsare mu Allah ta'ala ya mana gumda yau matashiyar karatunmu ita ce magana a kan abin da ya shafi sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa waɗanda suke fararen jakadu ne kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi sallama Allah ya zaɓe shi a cikin al'umma baki ɗaya hakan nan ya zaɓan mashi waɗanda za su taimaka mashi wurin yaɗa wannan addini ya zaɓan mashi waɗanda zai gaisa da su za su gaisa da shi ya zaɓa mashi waɗanda suke sirkan shi ya aura a wurinsu suka aura a wurinsa ya zaɓan mashi waɗanda yake shi ne limaminsu su ne mamu a bayansa ya zaɓan mashi waɗanda yake in ya mika hannun shi mai albarka su za su manna hannunsu mai albarka da nashi ya zaɓan mashi waɗanda yake in ya ci abinci hannunsa da hannunsu yana ciki ya zaɓan mashi waɗanda yake da shi suka fita shi ne kwamanda wanda yake jagoranta su zuwa ga yaƙi domin ɗaukaka wannan addini ɗin su ne waɗanda Allah ta'ala ya ce wa iz ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqaidal qital wallahu samin alim ka tuna lokacin da kai asubanci ka fita da duku-duku ka je ka dinga nuna ma mutane sahabban nan mummunan nan inda kowa zai zauna zai tsaya a fagen daga da haka ana ya ɗebe su da sassafe da duku-duku aka nuna ma kowa inda kowanne komanda ga inda zai tsaya kowa da bataliya shiga inda zai zawo iz ghadawta min ahlika tubawwu almu'minina maqaitil qital waɗannan sahabban su ne waɗanda yahudawa suka zo ɗaya ya karanta a taura da ibraniyanci ɗaya sai kuma ɗayan ya fassara zuwa larabci sai su ce da larabawa kun yadda sai Allah ta'ala ya ce qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila ila ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaqub والأصباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون هكذا كتير sai Allah ta'ala ya ce fa'in amanu idan su yahudawan da mai jan bakin da mai fasara fa'in amanu idan suka yi imani bima amantum bihi da abin da ku sahabbai kuka yi imani da shi faqad hitadaw to sun shiru kaga wannan ba a faɗi da mai za su imanin ba a'a ma amantun bihi da abin da ku sahabi kuka imani da shi kullum rai kun ga ba ce idan suka imani da Allah ba ba ce idan suka imani da manzan Allah ba ba ce da a'a fa in amanu bi misli ma amantun bihi idan suka yi imani da irin abin da ku kuka imani da shi kenan duk abin da suka yi imani da shi inda yahudawa sun yi imani da shi sun shiru in ba su imani da shi ko kowa ba su shiru ba shine fa in amanu bi misli ma amantum bihi faqad ihtadaw idan suka yi imani da kwatankwacin abin da ku kuka imani da yadda sun shi kuma ga anan ba faɗa abin da suka imani shin ba kaga wannan ba karamar daraja ba ba karamar daraja ba ce waɗanda yake su ne sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama su ne waɗanda suka karɓi saƙo da ya zo da shi daga wurin Allah subhanahu kai tsaye su ne waɗanda yake Allah ta'ala yi bayanin su yace huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata in kanu min qablu la fi dhalalin mubin huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum ne Allah wanda ya turo da manzo mai dubin daraja fil ummiyina a cikin mutanen da ba su iya rubutu ba su iya karatu ba والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته shi manzan yana karanta musu ayoyin Allah yana karanta musu alkur'ani kenan yatlu alaihim ayatihi wa yuallimuhum alkitaba wal hikmata wa yuzakkihim yana tsarkake su kenan in sun yi ba daidai ba sai ya ce abin da suka yi ba daidai ba ne in sun yi kuskure ya ce abu kaza da abu kaza kuskure shi ne wa zakihim yana tsarkake ayyukansu yana tsarkake zukatansu yana tsarkake kaza yana tsarkake kaza yana tsarkake duk mu'amalarsu su baki daya waɗannan fa su ne sahabban da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa la yastawi ayoyin da ya su zuwan shi ta ɗauke ma ciki cikin suratul hajji wai tana ta من لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة min الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى Allah ta'ala yace ce ba za a taɓa kwatantawa ba ku karan kanku sahabban kuna ji su karan kansu sahabban ba za a taba kwatanta da wanda ya ciyar da dukiyarsa kafin a fatahu makka da kuma wanda ya ciyar bayan fatahu makka ba za a taba auna su a ce sun zama daidai ba wanda yake sun yi tarayya a suna ne na sahabbai amma daraja kan wani ya ɗara wani ba za a taba kwatanta waɗanda suka yi maya kafin fatahu makka da da kuma waɗanda yake sai bayan fatahu makka din sannan suka musulunta sannan suka gwagwarmaya a junansu kaɗai ba za a taɓa kwatantawa ba wayan kan da sun yi tarayya a sahabantaka sai Allah ya ce wa kullan kowanne ɗaya daga cikinsu da wani iciyar min qabal fatahi da wani iciyar min ba'd fatahi Allah ya ce wa kullan wa'ada Allahu al-husna kowanne jinsi Allah ya musu alƙawarin aljanna sai dai aljanna ta wani ta fi ta wani ta waɗanda suka ciyar min qabl al-fatahi ta ɗara waɗanda suka ciyar ba'd al-fatahi sai dai kowannen su yana da aljanna shi yasa ibn hazm al-zahiri yake cewa dukkan sahabbai yan aljanna ne baki ɗin su ana fata mun gano da ke ko shine malam yake cewa bismillahir rahmanir rahim al-sheikh al-imam abu ja'far al-tahawi Allah ta'ala ya jikan shi da gafara yake cewa wa nuhibbu ashab rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير, وبغير الخير وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان قال رحمه الله الشيخ الإمام أبو جعفر الطحاوي الله تعالى يتكنشر غفر يتي ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما منا سن صحابا من زان الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت أصحاب جمعنا الصحابي الصحابي معنى karka manta akwai ya'un mai shadda a ƙarshe as-sahabi sahabi kenan kun gane ko jami'in sahi ne ashab in aka ce as-sahabiyyu sahabi huwa man ijtama'a bin nabi sallallahu alaihi wasallam shine duk wanda ya haɗu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya gamu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abu na nauke na na farko ba a ce wanda ya ganshi ba wanda ya haɗu da shi don wanda ya haɗu da shi kalma ta fi gamewa dan ga ce wanda ya ganshi to makaho ba amma wanda ya haɗu da shi mai ido zai haɗu da shi mana ido zai haɗu da shi duk wanda ya haɗu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wa amana bihi kuma ya yi imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama abu na nau kenan na biyu wa mata alal iman ya mutu akan imani abuwa nau kenan uku duk wanda ya cika waɗannan sunan shi sahabi kuna jina da ke ko duk wanda ya cika waɗannan sunan shi sahabi sabili da aka ko tunda da sunan shi sahabi duk abin da ake bi sahabi yana da shi sai dai na wani ya fa na wani wannan ko ba sahabban ba hatta manzannin su karan kansu wasu sun fi wasu tilka rusul faddala ba'dhum ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa ba'dhum darajat kun ci wannan da ke ko ku lura duk wanda ya haɗu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba a ce sai ya yi shekaru tare da shi ba haɗuwa da shi kawai aka ce in dai mutum ya haɗu da shi to ya zama sahabi ita kuma haduwa haduwa a mota kawai daga nan daga nan tashar zuwa wancan tashar Allah ya kira da suna as-suhba cikin suratul nisa yace wa sahibi bil jambi da wanda ke ka ta sanadiyar tafiya ce ta hada ku shi ma yana da haƙi a kanka sai aka kira da suna as-sahib as sahibi bil jambi kun lura da ke ko malam ya ce hibbu a sahaba rasulullahi sallallahu alaihi wasallama muna san sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama faɗan dalilin da ya sa muke son su wannan ta lokaci ne sarkan shi waɗanda ya yi sallah ya ba su sallah su ne mamansa waɗanda yake su ya fita da duku-duku ya je nuna ma kowa inda zai tsaya ya tara bataliyar yaƙi waɗanda suke su suke lilliki a kan manzo Allah su sallama sai dai masu su take shi su take su a kan su taɓa shi rayuwarsu sai dai ta salwanta a kan rayuwarsa ka ce ba za ka so waɗannan bayan Allah ba waɗannan gwaraza ba waɗanda yake bayan rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka shiga ƙasa domin su yada addinin musulunci da ba sun yi haka ba da tuni ko yana ta tsohuwar al'adarsu wani yana bauta ma kuciya wani yana bauta ma tantabara wani yana bauta ma akuya isa kake kan kaza gadon gidan suwa ne ba sa cin abu kaza domin asalin su wannan abin suke bautawa kika zan ce ba sa cin akuya ba sa cin tantabara ba sa cin hasbiya ba sa cin kaza ba sa cin kaza ba sa cin kaza inda ba duk waɗannan bayan Allah sun tashi tsaye sun yi wannan gwagwarmayar ba to da ta nufi kowa yana can yana jahiliyarsa wawa kenan faɗan ma dalilin da zai sa so su wannan ba ma sai an faɗi dalili ba waɗanda Allah ta'ala ya so su iya yadda da su shi karan kanshi ya ce ya yadda da su na haka mafi fahimci da kyau waɗanda manzo Allah sallallahu ta'ala da sallama ya ce kar ku taɓa su gwal ne a wurinsa ai kaga wannan ba sai an faɗi dalilan ma da yasa za mu so haɓar manzon Allah sallallahu ta'ala da ba amma duk da haka wala nufarritu fi hubbi ahadin minhum ba ma wuce gona da iri akan san ɗaya daga cikin su kaji ma zahabi na alu sunna kenan duk da ana so to ba a wuce gona da iri dan wannan wuce gona da iri shi ya ɗibi nasara suka ɗauki annabi isa a matsayin allah saboda san ya wuce gona da iri sai suka ɗauke shi a matsayin ɗa na allah subhanahu wa wala na tabarra'u min ahadin minhum kuma ba ma barranta mu ce ba mu ba ɗaya daga cikinsu ba mu haka wala ji da ke ko wannan ita ce aƙida ta yahudu yahudu tuba babu yawa shi yahudu ba ma sahabbai ba annabawa ma ya barranta da su yawa da aka zo da annabi isa suka ce ma kana ba a sauyin wa ma kanat muki bagiya suka jefi na na maryamu da wannan ɗanyen magana Allah ta'ala ya ce bi kufri wa ma ala maryama buhtanan azima sai kira wannan magana da sunan buhtanan azima saboda haka wannan aqida ta wala nufarritu fi hubbi ahadin minhum ba ma wuce gona da iri akan san ɗaya daga cikin su wannan raddi ne ga nawasu waɗanda suke ganin su dangane da sahabbai sai dai a yi kulikulin akan a kansu san da suke masahabai ya wuce gona da iri wala na tabarra'u min ahadin minhum wannan mai da martani ne ga shi'a ga rawafid mai da martani ne ga rawafid wanda yake sun barranta da sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam baki daya kaɗan waɗansu suke ragewa daga cikinsu waɗanda ba su wuce cikin cokali ba ya tsin hannu ba wa nubghidu man yubghiduhu malam yace wa nubghidu muna fushi da man yubghiduhum duk wanda yake fushi da su duk wanda yake fushi da su muna fushi da shi wa bi ghairi alkhairi yadhkuruhum da duk wanda yake baya ambatan su da alkhairi duk wanda yake fushi ta ya sahabban manzo Allah sallallahu ta'ala wasallama da duk wanda baya ambatan su da alheri to wannan muna fushi da shi wannan muna kyamata shi wannan ba mu ba shi wala nazkuruhum illa bi khair ba za mu ambace su da wata magana ba sai magana da take ta alheri wa hubbuhum su waɗannan sahabban san su dinin addini ne kun gano wannan ke ko kenan mutum ya so su zai samu lada in ya ƙi su zai samu zunubi don addini ne ba al'ada ba ce wa imanin kuma imani ne kaga ya zidi wa yankus kenan san su in mutum yana so imani shi zai dinga karuwa zai dinga karuwa zai dinga karuwa in yana kin su imani su zai dinga raguwa zai dinga raguwa har ya zama lokacin da ba shi da imani kwata kwata Allah ya tsare mu wa ihsanun kuma san su ihsani ne wanda yake shine kololuwar daraja addini al ihsan shine anta abdallah ka annaka tara fa in takun tara fa innahu yara wa bughduhum kyamatar sahabbai fushi da sahabbai ƙin sahabbai kufurun kafirci ne wa nifaqun munafinci ne wa tughyanun bata ne fayyataccen bata shi yasa abul hasan muhammad ibn muhammad ibn khalaf al-misri mawallafin littafin isiya da ya zo yana lissafa waɗanda yake bai halatta a yi musu sallama ba sai ce a ciki akwai rawafi bai halatta a musu sallama ba yana lissafa waɗanda ba a fara musu sallama ya ce akwai rawafi akwai zilawa waɗannan ba a musu sallama saboda me saboda haka akwai kafirci tare da su akwai munafunci tare da su saboda me abin nan kin sahabbai ya zama kafirci saboda mai fushi da sahabbai ya zama kafirci saboda mai fushi da sahabbai ya zama munafunci wannan jina da kyau saboda Allah ta'ala ya ce laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta shajara fa'alima ma fi qulubihim fa anzala sakinata alaihim wa asabahum fathan qariba Allah ta'ala ya ce ya yadda da su waɗanda Allah ta'ala iya yadda da su sai mutum ya zo ya ɗaura gaba da su bayan ya ce man adali waliyan faqad barazani bil harb haka wannan shine karshen kafirci Allah madaukin sarki yake cewa innal ladhina yu'zuna Allah wa innal ladhina yu'zuna Allah wa rasulahu la'anahum Allah fi dunya wal akhirah duk waɗanda suke cutar da Allah duk waɗanda suke cutar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama la'anahum Allah fi dunya wal akhirah Allah ta'ala ya tsine musu duniya da lahira tsine nuni duniya da lahira wa adalahum azaban azima kuma ya musu tattalin azaba mai girman gaske ka ko san ba abin da yake cutar da Allah Allah ya faɗi magana mutum ya ce wannan magana ba haka take ba wanda yake cutar da manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama makarantar da anan sallama iyayi ɗaliban da iyayi ɗaliban da ya ba su satifike su yan aljanna ne mutum ya zo ya ce da su tsinannu ne zai dinga ce da su kafirai ne ka kusan babu cutar da manzan Allah kamar irin wannan cutarwa ya zo ya dinga ce da su yan giya ne ya zai dinga ce da su yan kaza ne yan kaza ne yan kaza ne babu cutar da manzo Allah sallama kamar irin wannan to duk wanda yake wannan ita ce ɗabi'arsa ya cutar da Allah ya cutar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan tsinanne ne duniya da lahira to ga wutun da tsinanne ne duniya da lahira sai dai kawai ka faɗa dan ka isar da sako dan wa man yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu min Allah shay'a ulaika alladhina lam yuridillahu an yutahhira qulubuhum lahum fi dunya khizyun wa lahum fil akhirati azabun azim sai Allah ta'ala ce wallazina yu'zuna al-mu'minina wal duk waɗanda suke cutar da mummune maza suke cutar da mummune maza mata da gairi maktasabu haka kawai ba tare da sun yi wani abu ba da faqad ihtamalu buhtanan ismun mubina hakika tabbas sun ɗauki nauyin zinubi zinubi mai girman gaske Allah ya tsare a daidai nan kan abin da ya shafi sahabbai malam ya jero ayoyi masu tarin yawa al'imam mai sharhin alaƙirar tahawiyya kenan na taɓa da makaranta jiya ya koro ayoyi masu tarin yawa a daidai nan ya kawo ayar da ke cikin suratu tauba ayar wa sabi ƙunar awwalu na minal muhajiri na wal ansar wallazi na taɓa wa bai sani radiyallahu an waradu an wa adalam jannatin ta jiri ta ta al'anharu khalidi na fiya abada zalikal fawzul azim wannan aya fayyatacciyar aya ce akan tabbatar da sahabbai gaba ɗayan su Allah ya yarda su wa sabiqun awwaluna min al-muhajirin wal ansar Allah ya yarda da su kuma ya yi musu tattalin aljanna har abada kenan dan mutum yanzu ya zo ya sa tsani ya sa lasifika yana tsine musu yana aibanta su shi ke bata ma kanshi lokaci yake kara ma sa nauyin zunubi kun gano wannan da ke ko domin kamar ka ce kare ne yake ma abin nan wata haushi kare yana ma wata haushi dan ya ga wata daren goma sha bakwai daren goma sha hudu ya ga wata bawu sai yake ta mai haushi zai faɗo ne haka na Allah madaukin sarki yake cewa Muhammadu Rasulullah wallazina ma'ahu waɗanda suke tare da shi ashidda'u alal kufar masu tsanani ne akan kafirai domin al jam'i ne na al masu tsanani ne ba sa sauƙaƙa ma kafare ko da mithqal zarra ruhama bainahum amma tsakaninsu masu tausayin juna ne tarahum zaka gansu ruka'an suna masu yawan ruku'i sujjadan suna masu sujjada suna masu sallah suna masu kaza suna masu kaza suna masu haka na Allah ta'ala ya ce laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayyinuka ta tara ina karato mana ayoyin da shi malamin ya fara haka na Allah ta'ala yake cewa wal innal ladina amanu lalle duk waɗanda suka yi imani wa hajaru suka hijira wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah suka jihadi da dukiyoyinsu da kawunansu dan haɓaka addinin Allah wallazina awaw wa nasar da kuma waɗanda suka suka tarbi waɗanda suka zo a matsayin baki suka taimaka musu wala'ika ba'dhum awliya'u ba'd to waɗannan sashen su waliyan sashi kun ga innal ladzina amanu wal ladzina hajaru al muhajirun kenan sai ce wal ladzina awaw waɗanda suka tarbi al muhajirun su ne kenan al'ansar sai ce wa nasaru ashe suna al'ansar ansar din gashi nan tabbatacce wa nasaru dama an faɗe cewa sabiqun al awwaluna min al muhajirin wal ansar nan ma kuma wa nasaru walaika ba'dhum awliya ba'd sashi su yan uwan sashi haka Allah ta'ala ya ce la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu wa kullan wa'ada Allahu al-husna wallahu bima ta'maluna khabir duk Allah ta'ala ya musu alƙawarin aljanna haka nan Allah madaukin sarki ya faɗa a cikin suratu al-hashr yace lil fuqara al muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim ana bada alfai'u ne da Allah ta'ala ya ce ma fa Allahu ala rasulihi wa ma afa Allahu ala ana bada wannan alfayu din ne gawa lil fuqara al muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim ana bada shi ne ga talakawan da ke cikin muhajirun waɗanda suke hijira alladhina ukhriju min diyarihim waɗanda aka fitar da su daga cikin gidajensu wa amwalihim aka fitar da su da dukiyarsu aka fitar da su dole su bar dukiyar su tafi duk inda za su je yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana suna neman falala daga wurin Allah subhanahu wataala suna neman yarda Allah subhanahu wataala wa yansuruna Allah wa rasula suna taimakon addinin Allah suna taimakon manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ulaika waɗannan su ne tsantsar masu gaskiya suwa kenan almuhajirun kuna jina da kyau ko suwa kenan almuhajirun kenan yanzu ana baiwa almuhajirun zakka ana bai ma almuhajirun alfai arzikin kasa idan aka zo ana raba arzikin kasa ana bai ma almuhajirun arzikin kasa sai Allah ta'ala ce wallazina tabawwa'u da da waɗanda suka bayar da gidajensu ya zama masauki masauki gawa ga waɗanda suka yi hijira wal imana suka sauki imani da ya taso min qablihim kafin isowar su muhajirun yuhibbuna man hajara ilaihim suna son duk waɗanda suka yi hijira suka zo zuwa gare su wala duna fi su sudurihim hajatan ba sa jin wani abu a zukatansu ba su da buƙatar wani abu da za su rike su hana waɗannan mutane min ma'utu daga cikin abin da suka bayar wa aka ba su wa ala anfusihim kai suna fifita muhajirun kan karan kawunan su walau kana bi khasasa ko da wannan abin ya kasance nasu ne na su su kadai ai ka san babu abin da ya kai naka na kai kai kadai kamar matarka ko akwai wanda yake to amma al'ansar ya zo yana cewa da muhajirin zai saki matar shi ya aure ta shi sa Allah ta'ala ce ulaika ba'dhum awliya'u ba'd wa man yuqa shuha nafsihi duk wanda aka kare shi daga yi ma kanshi kauro fa ulaika humul muflihun to waɗannan sun rahota kenan wannan aya ta biyu ta tabbatar mana da ana bai ma al'ansar ne arzikin kasan an zo ana rabawa ana ba su zakka ana ba su duk abin da ake bayarwa mun samu al mun sami al'ansar sai Allah ta'ala ya ce wallazina ja'u min ba'dihim hakan nan da duk waɗanda suka zo bayan waɗancan bayan wadawa bayan al-muhajirun bayan al-ansar yaquluna suna cewa rabbana ya ubangijinmu ighfir lana ka gafarta mana wal ikhwanina allazina sabaquna bil iman ka gafarta ma yan uwanmu da suke rigaye mu yin imani suwa kenan sahabbai almuhajirun da ansar kenan waɗanda suka zo bayan su waɗanda yake ba almuhajirun ba waɗanda suke ba al-ansar ba kaga da an tsaya nan da tuni ba wa ɗaya daga cikin masallacin nan da zai shiga ciki sai Allah ta'ala ya ce walladina ja'u min ba'dihim da waɗanda suka zo bayan almuhajirin da al'ansar yaƙuluna suna cewa rabbana ya mu ighfir lana ka gafarta mana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ka gafarta ma yan uwanmu da suka rigaye mu yin imani wala taj'al fi qulubina ghillan kar ka sanya wani hasada wani kunci wata damuwa nasu a zukatanmu ko me kankanta shi ghillan na kira ce fi siyaqin nafai na kira fi fi qulubina ghillan fi siyaqin nayi addu'a kenan ta'u duk wani damuwa komai kankanta ta ya Allah karka sanya ta a zukatanmu lillazina amanu na waɗanda suka yi imani ربنا يا أبنجي جمو إنك رؤوف رحيم للكني رؤوف ميتوسا ورحيم ميتوسا akan wannan ayar ce al-imam malik ibn anas imamu darul hijra yake cewa bai halatta a bai maɗan shi'a zakka ba bai halatta a bai maɗan shi'a arzikin kasa in an tashi rabu ba bai halatta a bashi ba dan me dan baya ba sa cikin al-muhajirun kuma Allah ta'ala ya ce a ba su ne lissafin farko dan me ba sa cikin ansar ko suna ciki ba sa cikin kashe na biyu suna cikin kashe na uku waɗanda suke cewa rabba na gafir lana wal ikhwanin allazi na sabu kona bil iman ba sa ciki ya ci to akan me za a basu ka ji fikihun kenan fa ko suna cewa rabba na gafir lana wal ikhwanin allazi na sabu kona bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim suna faɗa haka yace to bai halatta a basu ba wannan ta ɓangaren hadisai kenan ta ɓangaren aya abin nan ayoyi kenan ta bangaren hadisi zan karanta mana hadisi daya wannan hadisin shine an samu tankiya tsakanin Khalid bin Walid da Abdurrahman bin Auf hadisin yana cikin sahih Bukhari ina ta mun san me ake nufi da tankiya hmm? an sami an samu sabani an samu jayayya an sami tare jijiyar waya tsakanin Khalid bin Walid da abdurrahman bin auf sai sai khalid bin walid ya aibanta abdurrahman bin auf sai zage shi subhanallahi alazim kaga sibab laifi ne ai sai dai kuma ba sa dawama dawwama akai isa Allah ta'ala ce walam yusirru ala ma fa'alu wa ma ya'lamu ba sa israr akai sai manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce la tasubbu ahadan min ashabi kar ku zage ɗaya daga cikin na wannan magana da wa ake tashin fari da Khalid bin Walid ake tashin fari da Khalid bin Walid ake kar ku zage ɗaya daga cikin na falau anna ahadakum inda ɗaya daga cikin ku kusuwa Khalid tunda ba sai ake magana Khalid da ire-irensa an faƙa misla Uhudin zahaban zai ɗauki abin da ya kai nauyin dutsen udu na zinariya tsantsashi ya bayar sadaka ma adraka mudda ahadihim bai kai mudu ɗaya da irin nasu abdurrahman bin abu da suka bayar ba wala nasifahu hakan nan kuma bai kai rabinsa ba to yanzu me yi bambancin su abdurrahman bin auf da su khalid bin walid abdurrahman bin auf yana cikin waɗanda suka yi hijira min qabalil fatahi kuna ji da kyau ko suna cikin waɗanda suke jihadi suke kaza min qabl al-fatih Khalid yana cikin waɗanda suke sai ba'd al-fatih kuna ji da kyau ko sai aka ce waɗanda suka ciyar da dukiyarsu qabl al-fatih abin waɗanda suka ciyar da dutsen Uhud na zinariya ka san ko nauyin buhun siminti ne ka ɗauko shi na zinariya ka bayar da awa a Najeriya insha Allah ta'ala na san ta samu gindin zama na zinariya na buhun siminti kilo nawa kenan kilo hamsin kenan ba kai kage na siminti ba kenan na ma hatsi kenan ba wai kilo na masu zinariya ba kun gane wannan da kyau ko tun ana magana dutsen hudu ba a magana wannan dutsen abuja ba ba a magana shi kwata-kwata waɗanda suka je zai ganshi sun je sun ganshi to inda cikin ku ku da kuka yi ku da kuka musulunta ba'ad al-fatihi za ku ciyar da dutse abin nan zinariya kamar nauyin dutsen hudu sannan waɗanda suka ciyar ƙabalar fatahi su ciyar da kamar mudu guda to naku bai kai nasu ba to yanzu mu kuma muka ciyar ya kenan za a yi ba kwatantawa kenan ina fata mun fahimci wannan da kyau to wannan fa a sahabban ma kenan wasu sun ɗara wasu ana sallama ya jama wasu kunni akan abin da suka aikata ce kar ku taɓa mun sahabbaina inda ku da kuka musulunta ba'ad al-fatihi za ku ciyar da abin nan nauyin dutsen uhudu na zinariya bai kai su da suka musulunta kamar al nasu na mudu guda bai fa kai mudu guda ba ba wai yayi daidai da mudu guda ba waɗannan su ne al'amura kuma kun ga aya da muka karanta da zu la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatala ba a taba daidaitawa daga cikin ku ku sabai man anfaqa wanda iciyar min qabl al-fath wanda kafin fatawa makka wa qatala kuma iyaki ba kuma tashi da da wanda sai bayan fatawa makka a su isu kenan ba a kwatantawa domin waɗannan sun ɗara waɗannan to idan aka ce da su sahabbai ne kuma da mu ba a taɓa kwatantawa saboda haka inda za a ce tsantsa ilimi ne madarashi to za ka samu wasu daga cikin tabi'ai cikin tabi'u tabi'in sun ɗara wasu daga cikin sahabbai kun fahimci wannan da ke ko wannan wannan wannan a fili yake za a samu an dai tsabar ilimi ne fayyace shi za a samu da yawa cikin tabi'ai cikin tabi'u tabi'in sun ɗara wasu daga cikin sahabbai amma idan ana maganar asuhuba ana maganar daraja da matsayi sai dai mutum igu da bakin shi inda baya cikin sahabbai kun fahimci wannan da kyau ko wannan shine karatu shine kuma abin da yake ya zama wajibi mai faɗa li ya halaka man halaka an bayyana wa yahya man hayya an bayyana ba a rufe falalar wani dan a ɗaga falalar wani ba a kushe wani don a haɓaka wani ka ɗauki wannan ƙa'idar sabili za ka sahabban nan gaba ɗayansu inda za ka ɗauki falalar kowanne sai ga kamar shi karan kan shi shi kaɗai ɗin nan a lokacin da kake karanta tarihin sa kake karanta falalar shi sai ga kamar shi shi kaɗai ne yake da falala a lokacin da in ka zo ka fara karanta ta wani kuma sai ga kamar ta wani nan ita kaɗai take da falala ina ba ta mun fahimci wannan da kyau idan ba ku manta ba a wannan watan ramadan din da ya kama an hasko wani yana tamsiri kun fahimci wannan da ke ko sai yake fassara yake fassara fadin Allah ta'ala da yake cewa ya iblis ma manaka an tasjuda abana astakbarta am kunta min al-ali a cikin suratu sal astakbarta shin kai girman kai ne am kunta min al-ali ko ka kasance cikin al-ali al'alim jam'i ne na al'ali kullum ke ko sai ce wai akwai waɗansu da aka ware tun a wannan lokacin an ware su su ba a basu sun yi sujada ga annabi adam ba wai su ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da aliyu da fatima da hassan da husaini kuna ji da kyau to tambaya ta farko waɗannan su ba su aka yi ba ko ba haka ba ne ba su aka yi ba in ba su aka yi ba kenan daga sama suka faɗo ko kuma daga ƙasa suka ɓuɓɓugo kenan ba magana a ce aliyu bin abi talib ba magana a ce fatimatu binti rasulullah a'udhu billahi minash shaitanir ba a magana a ce muhammad bin abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kenan babu wannan magana in ko akwai wannan maganar kenan ba magana cewar kuma wai su tun a lokacin suna nan wai an ware su ne an hana su su ba a sa cikin su yi jira ba wai wannan shine fassarar al'ali kun gano wannan bankaurar waɗannan da aka lissafa sun barranta daga wannan fasaha domin waɗanda Allah ta'ala ya nassanta a cikin ƙur'ani da sunan al'alim barkaci su Allah ta'ala ce wala ƙarar jana bani isra'ila min al'azab muhim min fir'aun innahu kana aliyan min al-musrifin wala ƙarar jana bani isra'il haƙiƙa tabbas mun tseratar da bani isra'ila min al'azab muhim daga zazzafar azaba min fir'aun daga fir'auna innahu shi shiwa fir'auna kana aliyan al'alim ba jami'i na al'ali ba kana aliyan min al-musrifi to kaji ba al'alin din ba haka Allah ta'ala yake cewa wa inna fir'auna la'alin fil ardi wa innahu lamin al-musrifi to haka ba magana kenan wani yazo ya ce wai su wani ne al'alin yana neman ma wasu falala ashe aibanta su ike yi don wannan aibantawa ne tunda tawaga irin ta sufiyar auna a ce sa alubin bin Abi Talib su Fatima radiyallahu anha su kuma za a sa a ciki sarki ya tabbata ga Allah subhanahu ta'ala wanda ya barrantar da sahabbai da ahlul baiti daga irin wannan bankaura qala rahimahullah ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم لعثمان رضي الله عنه ثم لعلي ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهتدون ما لا ونثبت الخلافة منا تبتد cancantar shugabanci cancantar halifanci ba da rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama awwalan tun karan fari li abubakar siddiq ga abubakar siddiq tun karan fari shine sahabi kuma shine halifan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kuma shine wanda ya cancanta a lokacin wannan muna faɗa shi tun daga kokon zuciyarmu as-siddiq wanda yake mai gaskiyan nan kuma wanda ke gasgatawa radiyallahu anhu Allah ya kara mashi yadda wannan tafdilan lahu wannan fifikantaka yake da ita falala ce yake da ita wa taqdiman kuma gabatarwa ne ala jami'il umma akan al'umma baki ɗayansu shi ya cancanta shi yake da ita kenan ba kwata ba kamar da yake shine addinin shi'a fumma li umar bin khattab ku lura sai yi tartibi da fumma bai yi atafi da wawan ba bai yi da fa'un ba sai yi da fumma domin wa thumma li tartibi bitirahi thumma ana tana zuwa ne ɗaya bayan ɗaya tartib ma'a tarahi sannan sai umar bin khattab umar ibn khattab wanda yake matsayi na Umar bin Khattab kowanne ɗaya daga cikin su ba karamin matsayi yake da shi ba Umar bin Khattab ya haɗu da kaka ya haɗu da manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama a kaka na biyar in kana lissafa kakannin manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama daga Ka'ab bin Lu'ay Ka'ab bin Lu'ay kaka ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama Ka'ab bin Lu'ay kaka ne na Umar ibn Khattab ina ta mun gane wannan ke to wannan shine abin da ilimi ya tabbatar kenan yanzu in ka ce kai ma jikan manzan Allah ne kai ma kana da alaƙa da manzan Allah sai mu ce a kaka na nawa ina fata mun fahimci wannan a kaka na nawa shine kakanka na nawa wannan shine abin da ilimi yake tabbatarwa ba mutum ya zo ya dinga basa a gaban mutane ya ciwo ya auri wata mata farakar doguwa wacece wacece wacece wacece da mahaifiyar shi ta ganta sai ta ce haba yanzu ka auro dangin abin nan tsatson ku kaga wannan wannan in dai da aka so jahilai babu irin da inda ake babu irin ne da ake kasa irin wannan hajar ina fata fahimci wannan da ke idan mutane suka amince wa mutum sai ya karantar da su abin da yake hakikanin gaskiya ba labari zai zo dinga tsara musu ba da zarar mai tabbaki ya ja ya gama aikin rana daman da ya ji aya ɗaya shine aikin rana sai ya ta zuba ya shiga ta nan ya fita ta can ya shiga ta can ya shiga ta nan ba haka ake duk mutanen da suka amince maka sai karanta da su abin da yake tsantsar gaskiya ina fata mun gane wannan da kyau saboda ka yana kana kaka na manzo har yanzu akwai zuri akwai ragowar zuriya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ya zo ya ce shi jika ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan da'awa ce sai ya baje koli na dalilai a bakin mobil a bakin kasuwa mutum zai iya ihu ya ce yana da digiri na ɗaya yana da digiri na biyu yana da digiri na uku kun gano wannan amma idan ma'aikata ta fito tana neman ma'aikata sai je ce gashi shi ma a ɗauke shi sai a ce ya kawo ya kawo takardu ya baje kolin takardunsa saboda haka a bakin titi mutum ba abin da ba zai iya faɗa ba amma ana magana ta ilimi sai ya baje kolin dalili sai ya koro su kakannin nashi mu ci da wanne ne wanne ne wanne ne watakila ban mawuyaci a kai kaka na tara baka ji ba ma guji a ciki ba mawuyaci a kai kaka na tara baka ji ba ma guji a ciki ba to haka da zara san ba ma guji a ciki yayi al'amari ya zama kana kallon ba a wancan lokaci da ake da isnadi mutum biyu mutum uku mutum hudu mutum biyar gaji an ce isnadi munqati isnadin ya katse isnadin ya datse isnadin an samu an ana isnadin an samu kaza an samu kaza to amma kawai dan dai mutum ya zo ya ya binnan ya cika so shi a cikin jahilai sai dinga ce musu shi ma kaza ne shi ma kaza ne shi ma kaza ne ba haka ake magana ba Allah ya tsare mu sai ga سنن سيد li ali ibn abi talib sannan ga ali ibn abi talib wadannan haka muke tabbatar da halifanci halifa na farko shine sayyidina abubakar siddiq bayansa da cancanta da kamata da amintuwa shine umar bayan umar da cancanta da dacewa shine usman bayan usman da cancanta da dacewa shine aliyu ibn abi talib kuma kowannensu a zamanin shi cikin abin da ya bayyana shine zababbe a lokacinsa wannan ita ce aqidar ahlus sunna wal jama'a malai ce wa humul khulafa'ur rashidun waɗannan su ne fa halifofin nan da suke ar rashidun masu shiryarwa wal a'imma su ne jagorori al mutaduna waɗanda ake koyi da su waɗanda suke dora mutane a tabarkin daidai dan su ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace alaikum bi sunnati wa sunnati al ar rashidun na umarce ku da ku rike sunna ta gangan kuma ku rike sunnar halifiyofi waɗanda suke shiryayyu suna nawa kenan biyu akwai sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama akwai kuma sunnar sahabbai wa al rashidun wannan zai nuna maka karancin fahimta ta wanda zai zo ya ce to yanzu kun ce bid'a bid'a kullu bid'atin dalala a akwai bid'a da take ma wajiba domin annabi sallama bai hada qur'ani ba bayan da har ya koma ga Allah sai na Uthman ne ya hada Qur'ani ya dawo jumlatan wahida to kuma yanzu sai na Uthman yayi abin da manzo Allah sallama bai yi ba kenan yayi bid'a kuma da Qur'ani ai wajibi ne kenan wannan bid'a ma wajiba ce wace kuma ta ce ai abin da yi sunna ne gaba ɗin shi sunna ce don ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin da wannan sai ka ji ana ta tutiya ai akwai bid'a wajiba akwai bid'a mustahabba akwai bid'a kaza bid'a mustahabba wasu na Umar ya hada sahabbai akan limanci akan sallar tarawih karkashin limami guda to ta yana zama bid'a wannan ana sallan bai yi sallar tarawih bane a matsayin shi na liman guda yayi ko bai ba yayi to ta yana zama bid'a ko da umar ya ce ni'matul bid'atu hazihi ko da ya faɗa da baki bid'a ce misali na farko dai an yi limanci na da shi ne ya huce gaba ya ba da sallan nan a dare na farko da dare na biyu ba dare na uku ne ya ce yana jin tsoron kada wajen ta ba ko ba haka yake ba to an huce an yi sallar tarawih jumlatan da karkashin limami guda ko ba huce ba wai limamin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ta yana kuma Umar za a zo ce yayi bid'a dai kenan sannan kuma ma ai abin da Umar yi kuma sunna ne Allah ta'ala ya tsare mu قال رحمه الله وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن جراح وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنه أجمعين ما نيجي وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم kuma lalle mutane goma nan da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambaci sunansu mutane goma nan da manzan Allah sallallahu ta'ala sallama ya ambaci sunansu kasan an yi zamani na 'yan shi'a ba sa amfani da lafazin al'ashara gaba suke da lafazin al'ashara lafazin al'ashara kadai ya zama abokiyar gabansu ina fatan kun fahimci wannan da kyau lafazin al'ashara kawai saboda akwai al'asharatu mubashsharuna na birjanna to su ba sa kauna al'ashara kuma waɗannan al'amura za ku ga hatta abin nan waɗanda suka ɗan fisha sai kallaci tafsiran da suka wuce ko tamsirai da suka wuce a watan ramadan za ka ji ana karatu ana ɗaɓɓoye wani karatun in an yi karatu sai a ce kun dai sani in an yi karatu sai a ce fiƙihun nan ba kowane irin fikihu ba ina fatan kun ci wannan wani bakon haure da ya sa rigar malinta wanda ke shi garan kanshi ya tabbatar da ba malami bane an yi tafi da shi a jarida ya ce shi ba malami bane shi ba mai da'awa bane daga baya ne ya zama abin yau wanda za a yi lissafi za a yi harkar economics wannan an sani amma inda za a magana addini mai addini ya karantar da shi to wannan sai dai a buka buka idan a karanta da turanci a ci an manto mai wasalin a gida da sauransu amma inda za magana karatu ne ya san bashi da nasibi a ciki Allah ya tsaro baki da ai malam kai dai mutum ya gode ma Allah subhanahu wa ta'ala wallahi ni ba ce ta shirya amma wani mutum ya rasa abokin gaba sai sahabbai a ce sana ma quraish gumakan quraisha wannan guda biyu abubakar da umar shine gumakan quraisha wannan guda biyu a'udhu billah waɗanda suka ce wai kafin alkiyama ta yi sai an tada na na aisha radiyallahu anha an mata bulala suna da aƙidar arrata'a kasan waɗannan arna ne arni mai tsantsa kai kasan mai iziya ya faɗi gaskiya da ya shi kada ya musu sallama ko duk da yake fa mai iziya faɗa ɗariƙa ne fa Allah kuwa wato za ka gane yan ɗari kun yanzu da yan ɗari kun da a da ɗariƙa in za a fara wazifa sai mai wazifa ya kudirta a zuce shi cewar abubakar da umar da usman da ali suna halarce kan wannan likafanin ina ba ta mun bai da ke ko ka ko babu yadda za a yi a haɗa da ɗariƙa da aƙidar shi'a ba su taɓa haɗa hanya ba ina fatan kun gane wannan da aƙidar ɗariƙa da aƙidar shi'a ba su taɓa haɗa hanya ba ba su taba ba to amma sai rasa wani irin aure ne ake so a kulla a yanzu ina fatan kun fahimci wannan da ke ku wani irin aure ake so a kulla tsakanin su Allah tsirin baki lalle mutane goma nan da Allah sallama sammahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ambace su da sunayensu su wa basharahum bil janna ya musu bishara da aljanna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai da suka karbi certificate din su fa na aljanna fa mabudin aljanna su yadda suka bar duniya fa yana tare da su fa daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malai na shahadu lahum bil janna muna shaida musu da aljanna ala ma shahida lakum rasulullah sallallahu alaihi wasallama akan yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shaida musu da aljanna wa qawluhu al-haq kuma maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaskiya ce in kuma mutum ya ce ba haka ba kaga ya zama arni qawlan wahidin ya zama arni nam waɗannan mutane guda goma za ka ji an faɗe su kuma za ka ji akwai wasu da ba faɗa ba misali ya ce abubakarin وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف sa'adu عبيدة بن جراح متن وكنا متن قوما kun gane wannan amma kuma za ka ji wasu su 'yan aljanna ne kuma ba faɗi sunansu a ba kamar wa kamar kamar bilal to babu cin karo tsakanin wannan da wancan wannan a zama guda aka ambace su a hadisi guda aka ambace su iza ya kira su al'asharatul mubasharu na birjanna mutane goma da ake musu bishara da aljanna kun gane ko kuma wanda yi musu bisharar shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi yi musu bishara amma man akwai wasu hadisai akwai hadisin alhassan alhassan wal hussein sayyida shababi ahlul janna akwai hadisin abin nan qais bin shammas akwai hadisin bilal bin rabaha akwai hadisin ukashat bin mihsan akwai wani wanda ya rubuta littafi al-thalathuna basharuna bil janna mutane talatin inda da ake musu bishara da zaka dinga samun karin su babu cin karo tsakanin wannan da karin da kake samu saboda me saboda waɗannan a hadisi guda aka ambace su kuma wannan ya zama tafsilan kenan ba'dal ijmal ina fatan kun gane tafsilan ba'dal ijmal an faɗe su ne a fayyace bayan Allah ta'ala ya ce wa kullan wa'adallahu al-husna kowannen su Allah ya mai alƙawarin aljanna walillahi al-mafalul a'la ina ce za a ce ɗalibai dubu ɗalibai ɗari biyar sun kammala karatu a jami'a kaza a jami'a kaza a jami'a kaza sai a fito da mutum uku a ce za a ba su certificate din su babban bako zai ba su certificate din su sauran kuma ce ko ya koma aji karɓar certificate din shi eh sai ka ce waɗannan da ba a fito da su da aka fito da su su su kadai ne a ba su su kadai ne waɗannan su ne abubakar siddiq abubakar kenan wanda ke ya aurar da yashi sai da aisha a siddiqatu bintu siddiq ga manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine babban abokin manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama asali da masu hijira suka kama hanyar hijira suka yi tafiya abubakar ya kama hanya sai annabi sallallahu mai dakatar da shi yace lokacin hijirarsa bai yi ba dan ya haji abubakar ne tare za su tafi ina fatan kun gano wannan da ke ko amma sauran mutanen kowanne ya kama hanya abubakar zai kama hanya shi ma ya tafi sai manzo Allah ya ce da shi ce a lokacin hijirar sa bai hakan nan suka kama hanya suka tafi da suka bar garin maka maimakon su kama hanyar madina sai suka ɓadda sawu suka tsaya a wani kogo tsawon kwana uku kai ka san da ana hirar a jira aida sun yi fur sun dira madina ko yawa na sai darasin gobe da Allah ta'ala ya kai ina mata mafi wannan da kyau ko suka kama hanya suna tafiya a cikin kogon nan har sai na abubakar ya ji tsoro Allah ta'ala ce illa tansuruhu faqad nasarahu Allah iz akhrajahu alladhina kafaru thani thnaini iz huma fil ghari iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana Allah ta'ala ya tabbatar ma da Abubakar lafazin as-suhba ya tabbatar mai falala ta as-suhba iz yaqulu li sahibihi hai malam kaga waɗannan mutane da ba Allah ta'ala ya musu afuwa su suna ce cikin aljanna kawai to wa ba ba'dhum ala ta sa'adu suna tambayar juna suka shi wani nan ya zo ya ɗaura farin ya ɗaura jan kyalle ya ɗaura bakin kyalle yana ta yana ta ihu akan titi ba abin da ya sani ya bani matar shi da ƴa shi da kanwa shi ana ta mutuwa da ita shi kuma shehin ba zai ba da ƴa shi gare shi ya mutuwa da ita ba kawai an jahiltar da mutane an jahiltar da su ba karatun qur'ani ba sai dai a ba musu bakin ciki dole mutum ya bakin ciki ya ta bakin ciki ya ta bakin maka taba ji an yaba bakin ciki a cikin qur'ani ba ko da shi ake la ta hasan innal ladina amanu wa amilus salih abun nan innal ladina amanu eh إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم la ألا تخافوا ولا تحزنوا دكور بقين cikin akeyi. su kuma jami'in ne suke ta yi Allah ya raba al'umma musulmi da bakin ciki ka duba bakin ciki a Qur'ani duk kore shi ake kore shi ake قلنا هبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما أتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لا يحزنهم الفزع الأكبر ولا تحزن عليهم da za shi ake yi su kuma kullum bakin cikin suke ja bakin ciki mutum da har ana neman a bada abin nan abin a sanya bakin cikin cikin ibada an sa ranar ɗaurin auren wani watan muharram ya ce a ɗaga shi daga watan muharram watan bakin ciki ne ko watan da aka kai sayyidina usain kuma wai kai na usain ba su zai kai kansu ba zai kidan zuke rawsu wa umar da umar faruk kowanne ɗayansu darasi darussa ne mai zaman kanshi akan fada falalahi da matsayinsa kun fahimci wannan da ke ko darussa ne ɗalibai mata da muke karatu da su yan ajin lahadi sun yi rubutu mai zaman kanshi mai kima mai daraja a kan abin da ya shafi tarihin na umar radiyallahu anhu shi shekare wa uthman da uthman bin nurai shirkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya auri ƴaƴan manzo Allah sallallahu alaihi guda biyu ya auri ɗaya ta rasu Allah sallallahu alaihi sake auren mai da ɗaya ta rasu yace da mana da wata da mun ƙara maka to saboda wannan bakin cikin na ya auri 'ya'yan manzala sulama guda biyu shi ya suka ce manzala ba shi da 'ya'ya kwata-kwata sai fatima saboda in ba haka ba ai kullum kuna can zunu raini ko ya auri 'ya'yan manzala guda nawa guda biyu sai suka ce ai ya fatima kadai a nan salama ya aura wannan wallazi ta walla kibarahum din shi ya faɗi wannan a jaridar su take fitowa mako mako ba wai a tatbik aka faɗa ba ba wata dalili aka faɗa ba wannan wa shahidu shahidun min ahliha kun gane wannan da ke ko to abin da nake so ku gane magana da na faɗa da su jahilai ne an jahiltar da su qur'ani kwata kwata in dai mutum yana karanta qur'ani ko saukar fada kadai yayi ya bita da saukar laushi yayi mata da yayi sauka dai mai tsafta dai ya san ya karanta abin nan ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina ya san ya karanta wannan ya kai wannan annabi qul li azwajika faɗa ma matanka wa banatika faɗa ma ƴaƴanka mata kaga bai ce wa bintika ba sai ce wa banatika kaga inda wa bintika ne da ta yarka kenan kwaya daya sai ce wa banatika da ƴaƴanka mata to kuma dan ka fahimci qur'ani kitabun ne fussilat ayatuhu min ladun hakimin khabir sai ce wani sa'il mu'mini dan garka fahimci cewar ai annabi uba yake ga dukkanin sauran al'ummarsa saboda ka ana nufin wannan banatika ne 'ya'yan al'ummarsa sai aka ce a wani sa'il mu'mini da sauran matan ko mu'mini kaga an yi bayanin filla filla dake dake kaga duk mutumin da ke karanta qur'ani yaushe zai ji cewar wai fatima ce kadai yar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wai duk wannan hasada ce da bakin ciki yake masa na Uthman akan cewa ya aure ayyan manzo Allah guda biyu to bari a share a ce kwata kwata babu su wai agola ne kai waɗannan mutane waɗannan mutane waɗannan mutane Allah ya tsine musu don Allah ta'ala ya ba wai Allah ya tsine musu ba Allah ya tsine musu dan Allah ta'ala ce innal ladzina yu'minuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah ai babu cutar da mutum ka ibi ƴaƴan shi ka ce ba ƴaƴan shi bane ka dubu ƴaƴan shi ka ba ƴaƴan shi bane saboda Allah akwai cutarwa da take wannan ƴaƴan shi ka ba wai agola ne wa sa motar waya daga wane ne wane ne wane ne wane ne wa abu ubaida da abu ubaida wa huwa aminu hadhihi al-umma shine amintaccen wannan al'umma radiyallahu anhum ajma'in Allah ta'ala ya yarda da su baki ɗayan su malai ce man ahsanu qawla fi ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa azwajihi tahirati min kulli danasin wa dhurriyyatihi almuqaddasina min kulli rijisin faqad bari'a min an-nifaq wa man ahsana alqawla fi ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama duk wanda ya kyautata magana ya kyakkyawan magana ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa azwajihi tahirat ya kyakkyawan magana ga matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda suke tsarkaka min kulli danasin sun tsarkaka daga barin dukkan wani datti wa zurriyatihi ya kyautata magana ga zuriyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama bangare nawa kenan uku bangare na farko ashab ɓangare na biyu azwaj bangare na uku zuriyat. kuna ji ko ya kyautata magana ga zuriyar manzan Allah sallallahu ta'ala wa sallama almuqaddasina waɗanda suke tsarkaka min kulli rijisin daga barin dukkan wani datti dukkan wata kazanta wannan mutumin fa karabari aminan nifaq ya barranta da munafunci ba shi ba munafunci kenan duk wanda bai haka wafa munafiki ne in ya samu dama aibanta manzan Allah zai sallallahu sallama bai samu sarari ba ne duk mutumin da ya zo ya tasa almajiran shi ne fa makarantar shi suka kammala kaza ka shi iyaye su ya zo ya ce duk tsina nuna billah ya zo ya aibanta kowa da kowa in ya samu lokaci malamin zai aibanta da suna amma da zaran ya aibanta ɗalibanka ai ya ma aibanta malamin kai sai idan ba ku manta ba a lokacin da muke karatun alwasutiyya mun karanta maganar al-imam ibn kathir hadisin da ya kawo a nan a cikin suratu al-imran a lokacin da yake fassara thumma sarafakum anhum liyaku dan sai a ta ce to ai sahabbai ne wani ya gudu a ranar kaza wani ya gudu a ranar kaza ya ai bai je yakin badar ba ma'ana kullum aikin su kullum duba laifin wani wane yayi laifi wuri kaza wane yayi laifi wuri kaza wane yayi laifi wuri kaza kuma ka lura iya wannan wurin ake lissafa musu ba a taso musu farkon ayar wala ƙarshen ayar Allah ta'ala cewa inna alladhina tawallaw minkum yawma taqal jam'an inna mastazallahum ash-shaytan bi ba'd ma kasabu wa laqad afa Allahu anhum lalle kan waɗanda suka juya da suka juya baya ranar da aka gwabza to waɗannan mutanen inna mastazallahum ash-shaytan shaytan ne ya ja su bi ba'd ma kasabu saboda wani abin da suka yi wala qad afa Allahu anhum kaga ga lamu liftida ga qad tabbas dahir wallahi Allah ya musu afwa to kuma me ya rike a ciki al-imam al-bukhari da imam muslim duk sun roto wannan hadisi ibnu kathir ya kawo shi ana ba sai na muku isnadin ba yake cewa ja'a rajulun hajjal bait wani mutum ya zo yin aikin hajji fara'a qauman julusan sai ga waɗansu mutane a zazzaune faqal sai ya tambaya ce man ha'ula il to waɗancan bayan Allah da ke zazzaune su waye a ina kenan a Ka'aba Ƙalu sai masu bashi amsa suka ce ha'ula quraish ai shawa ne qal sai ya tambaya ta biyu ce man sheikh to wannan malamin nasu fa da ke karantar da su shi waye qalu sai masu bashi amsa suka ce ibnu umar ai abdullahi ibnu umar tambaya ta nawa kenan ta biyu tambaya da abu na uku fa atahu sai shi wannan mahajjaci sai ya je wurin abdullahi dan umar fa qal sai ce da abdullahi dan umar inni sa'iluka an shay'in ni zan tambaye ka wani abu fa ka fayyace min bayani akan shi qal sai malamin ya faɗa wani malami kenan abdullahi bin umar sai ya ce sal tambayi abin da zaka tambaya qal sai ya ce unshiduka bi hurmati hadar bait ina maka magiya da alfarmar wannan ɗakin na ka'aba dan gashi ga ka'aba a ta'alamu anna usman bin affan farra yawm uhud ko ka san usman bin affan ya gudu a ranar yakin uhud qal sai abdullahi dan umar ya ba da amsa ya ce na'am eh tambaya ta nauke nan qal sai ya tambaya ta biyu ce fata'lamu taghayyaba an badrin falam yashhadha ka san cewar bai halarci yakin badar ba qal sai abdullahi dan umar ya ce na'am eh tambaya ta nauke nan ta biyu qal sai ya tambaya ta uku ya ce fata'lamu annahu takhallafa an bai'atir ridwan ko ka san ba da shi ake mubaya'a ba a sulhun hudaybiya baya nan falam ya shahada bi halarci wannan mubaya'ar ba qal sai ce na'am eh tambaya nawa kenan uku fa kabbar sai ya kabbara ma'ana yayi yayi nasara kenan fa qala ibn umar sai abdullahi umar yace abdullahi dan umar ya ga masifa ya a gaban su bidiyoyi suka karɓi abin nan ga duk waɗannan abubuwan da ake ta turawa a hanse bai halatta ma dai a tura su ba a salat mun kuma ta bada muke karatu sharh suna na Imam al-Barbahari ya ce bai halatta a jima ganganin yan bid'a ba yana rage mutum imani kun fahimci wannan da ke za ka ji ana ta tutura magungunan wani ya je fadar zaria ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza wani ya yi a tura mutum ya jini ya kara mai shakku ko ya kara mai imani yuni ya kulla mazan ci a rufe kayan ka kayan ba ta bukatar ji shi sai abdullahi da umar ya ce ta'ali ukhbirka ka zo in fayyace maka labari wani ubayyana laka an masu altani an maka bayanin abin da ka tambaye ni amma firaru yau ma'udin abu na farko kenan ya ce amma tserewar da iya ranar uhudu fa ashhadu ni abdullahi da umar ina shaidawa anna Allah qad afa anhu lalle tabbas Allah ya mai afuwa dan Allah ta'ala ce ai wala qad afa a wannan dan kun wa amma taghayyubuhu an badri amma rashin halartar shi yakin badar fa innahu kana tahtahu bin bintu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ai shi abdullahi shi Uthman bin Affan ya kasance yana auren 'yar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wa kanat marida kuma ta kasance mara lafiya faƙara lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da shi ya ce da wake kenan usman inna laka ajara rajulin mimman shahida badran wa sahama lalle kai usman kana da ladan mutumin da ya halarci yakin badar abu na nauke kenan na ɗaya abu na biyu wasu hamahu kana da kasan da za a bashi na ganima to malam yanzu aka ce amma tambaya da yakin badar da jinyar yar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama akwai akwai mamace mata ce kuma yake jiya ta aron ya ce da shi ya zauna to amma saboda barna ake nema sai aka bakatar da waɗannan kawai sai aka ɗauki abin tsirara cewar bai halarci yakin badar ba wa amma taghayyibuhu an bai'atir ridwan amma rashin halarta shi mubaya'ar da aka yi a karkashin bishiya dab da makka bai'atir ridwan a sunan hudibiya falau kana ahadun a'azza bi batni ta min usman inda akwai wani mutum wanda yake kafaran maka suna jin maganarsa dan dangi ne da ya fi Uthman bin Affan dangi la ba'athahu makana da manzon Allah ya tura wannan mutumin matsayin Uthman to amma saboda babu wanda ya kai shi balle ya fi shi sai sai ya dan me dan sa Abu Sufyan su jagorori shi kuma Uthman bin Affan dan cikin gida ne dan gidan sarautar maka ne imani ne yasa ya bar sarauta ya tafi ya hijira ya koma Madina kun fahimci wannan da ke ko ah. Ah, yanzu gidajen a gidajen sarakuna wani gidaje ne babu sunna kafaffiyar sunna a gidan ai gidaje ne sosai da yawa kafaffiyar sunna a ciki kun fahimci wannan usman bana afan ai barin nan yayi ya bi manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam fa ba'atha usmanan fa ba'atha usman sai Allah sallallahu ya tura usman zuwa ina makka domin a tattauna shi Usman ya zama shine wakilin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a tattauna da jagororin Makka akan a bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shigo ya umara ya koma wala jina da ke ko su kuma suka ga cewar a'a shi dai Usman din yayi amma kan manzon Allah ba su bashi ya shigo ba to kuma da man ka'ida ko gumurzu ake yi irin waɗannan ba a kashe su wannan aka sanya masu shiga tsakani ba ai ba a taɓa su saboda ka yana wannan tafiyar sai batun mubaya'a ya zo sai zama na bai halarci wannan mubaya ba amma ka gaba za a ce ai manzan Allah ya aike shi ba sai a bakatar a ce ai bai halarci mubaya'a ba ina fata kuna je da Abdullahi Umar yake bada amsa فكانت ba da ma zahaba usman ila makka sai bi'atu ridwan da kasance كسن sai na usman ya tafi ya shiga garin makka فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى sai manzan Allah su sallama shi karan kan shi manzan Allah su ya faɗa da hannun shi na dama ya ɗaga hannun shi na dama ya ce hazihi yadu Usman kai ya ce wannan hannun nashi na dama to hannun Usman ne fadaraba biha ala yadihi sai ya ɗora shi akan hannun shi na hagu to ai fara mu baya ya fara mu baya ce to sannan da na biyu da na uku da na hudu da na kowa suka ci gaba da mu baya faqal sai ce ha ce abdullahi da umar yace hadhihi yadu usman izhab biha al'ana ma'a yace wannan shine hannun usman dauki ka tafi da shi kaga gusurwa ne ina fatan kun fahimci bayani wannan shine karatu kuma duk wanda yake dalibin ilimi da yake ya mallaki ibn kafir ban ban lamunce mai ban yafe mishi ba yau din nan da ya ji karatun nan in bai je ya duba wannan karatun da na karanta mai ba ayatan ba a yan bai gane aya ba sai dai taso daga suratul al-imran har ya zo daidai wurin Allah ba ta mai ji wannan da kyau ko yawwa ya je ya duba haka ake karatu ba karatu za a kuma shikenan ka tashi ka je kai bayani ba kai ma ka je ka duba shi ka tabbatar da abin da aka faɗa a nan cikin surat ali imran na nasir ya muku shafa'a aya ta 153 a aya ta 153 daidai sun da sarafakum anhum liyabtaliyakum a karkashin wannan ibnu kasir ya kawo wannan hadisi din a karkashin wannan ibnu kasir ya kawo dan dalibai ba haka ba sai a bar littafin kai ka ce wani littattawa da an siya shi an yi danki da shi a daki mutum ya je ya karanta don ya san me ake karantawa a ciki to ku lura abdullahi dan umar ba fa ya ji shubhar waɗancan ne ba ƙaira ce ta ilimi ba a ce wai ka ji barna wai ka san yadda za ka yi abin nan abin da wasu kenan suke cewa waɗannan maganganu da ake wai ka ji don ka mai da martani a kanta abinda ahlus sunna suka tabbatar shine kai karatun aqida tsaftatacce duk lokacin da wani mai shubha ya koro shubha yana bugota zaka kana da makaman da zaka harbo ta to mai idan ka tsaya kana sauraron wannan kana sauraron wannan sai ka ɗage a sauraro baki daya watakila ma al'amuran ma su rage maka imani Allah ya tsare mu baki daya gaba ta karshe da zamu tsaya akan ta shine faɗin malam da yace wa ulama'us salafi من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل ما ليتي وعلماء السلف ما نمكيكم وعلماء السلف ما لمي مقباتا من السابقين تندق نتشان فرق فرق تندق صحابي ومن بعدهم da waɗanda suka biyo bayansu da waɗanda suka biyo bayansu mina tabi'in na tabi'ai da waɗanda suka biyo bayan tabi'ai din ahalul khairi wal asar duk gaba ɗayansu mutane ne na alheri mutane ne suke bibitar tafarki manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa ahalul fiqhi kuma mutane ne da suke da fahimta ta addini amma na rasa abin da ya ja ɗalibai ba a karatun ma na yace wa ahalul fiqhi masu ga ka ce ba a karatun fikihu ba rusu ah, duk ba kun yi na karatun fikihu kai kana yi ba ka karanta ba kana karanta ake cewa shi ka rasa abu da shiga cikin ɗalibai a ce ba a karatun fikihu wannan karatu ne na wasu saboda tsabagen rashin mutunci wani ya ce wai rabon Allah a cikin ahalari wuri ɗaya ne Allah wa rasuluhu a haƙo an yi rabon manzo Allah ahalari wuri ɗaya ne la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil amma sauran dubban kawai abubuwan da ke janyo wannan ba zai iya karantar da shi ne kuma ya riga ya sa riga malinta babu yadda yi bari ya soke littafin don kada ka zo kai mai tambaya a ciki ina fata mun fahimci wannan da kyau domin man jahila a ada duk wanda ya jahilci abu sai ya gaba da shi malam da ya ce ahalul khairi wal asar wa ahalul fiqhi mutane da suke fahimtar addini wa nazar suke da kaifin tunani la yuzkaruna illa bil jamil ba a ambatan su sai da abu mai kyau sai da abu mai kyau amma saboda tsabagen bacewar lokaci bacewar zamani Allah ya tsare mu Allah ya tsare mai tsare mana imanu mai tsare mana ilimin mai tsare mana addinin mu sai mutum ya ce imam malik din me waye malik din ka ji mutum yana maganganu akan mutanen da suke akan mutanen da suke wani bai isa ya kebe inuwar shi ba wallahi wani ka kira an ka bashi muwadda ka ce ya bude duk inda zai bude ka bashi minti biyar ya karanta shafi guda wallahi ba zai iya karantawa ba ba wai yana fasara ba kaga na ce ya bude duk inda zai bude ya zabi inda zai bude a ciki wallahi ba zai iya ba yana jin shi karatu yana jin shi to kuma wai a haka zai zama shi ya dauki karatu sai ya aibanta magabata sannan shi zai samu karatu sannan shi za a san shi ya zaki imam malik ibn anas ya zaki imam abu hanifa ya zaki imam muhammad bin idris al shafii eh, abin nan ya zagi waye ya zagi waye ya zagi waye ya zagi duk malaman nan ya dauka daga na ake kuma a samu jahilai sai ta kafara ma ka so jahilai ba irin hajjar da ba a samu da irin hajjar da ba a samu mutum ya zage malaman nan gaba daya zai ka ji wani ya rubuta kurakuren imam malik kurakuren imam malik yana anas kai in ban da najeriya da yake kasa ce ga ta nan mutaraddiyatu wannan dihatu kowace irin kwakyara ne akwai gazige da yan mutane aljanna wallahi in bar da najeriya ina za a kyara irin waɗannan samari ina za a kyara irin waɗannan matasa ina za a kyale su a kan me za a kyale su su dinga cin naman malamai naman malamai guba ne da shi su dinga cin naman malamai da sunan addini ga abin da imam abu jafar tahawi yake faɗa ce duk malaman na ahalar khair wal asar hakan nan al imam ibnu abi dawud haka ya faɗa yace wa min ba'dihim fattabi'una li husn ma'akhidhin wa af'alihim qawlan wa fi'lan fa aflahu ومالك والثوري ثم أخوهم أبو أمر الأوزاعي ذاك المصبع ومن بعدهم فالشافعي وأحمد إمام هدى من يتبع الحق ينصح أولئك قوم قد أفى الله عنهم فأحببهم فإنك تفرح an mutum sai ya tasa malaman ne dinga zagi ya dinga aibanta su wai yana ganin wannan addini ne Allah ko da minti biyar na ce muku ba wallahi in zaka bai ma wani minti goma ya karanta maka shafi guda a muwatta ba wai fassara maka ba ya ja maka bakin kawai ka hada shi da wahala shekara arba'in imam malik ibn anas sai dauka yana karantar da muwatta a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sarkin wannan lokacin cewa i bayan littafin Allah zai sanya muwatta shine kadai constitution ɗin lokacin da shi zai hukunci imam malik ya ce akan me don me bai yadda ba akwai malamai a baghdad akwai malamai a sham akwai ilimi a masar akwai ilimi a kaza akwai ilimi a kaza yanzu za a tsuke ilimi kenan anan in a yanzu ne balancin mutum zai sa a yi mai na littafin sama ko ba haka yake ba rubutun yanzu ma da ake ta kwafe kwafe dan gaji garuwa fi hiras din da abin nan maraji da mutum ya duba sai gaba ɗaya ba komai ba abin da ya faɗa din an naƙalu ma naƙalu aka dinga yi kawai amma malam wai malaman na su mutum yake aibanta wanda yake sun rubuta sun yi sharhi ka je ka duba faɗin Allah ta'ala ya ayyuhal ladzina amanu idza tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faktubu al-imam al-qurtubi mas'ala na gugan mas'ala mas'ala 50 da wani abu mas'ala 40 da wani abu ko 50 da wani abu ya kawo karkashin wannan ayar ka duba ya ayyuhal ladzina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn karkashin wannan ayar a tafsirin sa'adi mas'ala mas'ala mas'ala hamsin da wani abu aka fitar to duk mutumin da ke aibanta irin waɗannan mutanen sai ya ga gaba ɗaya yayi asarar ilimin gaba abin da zai samu Allah ya tsare mu duk inda mutum ya je ya samu ana aibanta malamai ana aibanta magabata wallahi ya tattara kan shekaru wurin nan ba a aqida ce ta ɗalibin ilimi Allah ya tsare baki da mala ya ce wa man zakarhum su duk wanda ya ambace su da mummunan abu wa huwa ala ghairi sabil wannan baya kan tafarkin dini wannan baya kan sunna ba kama haka magabata suke ba ka duba ga fa magabata idan sun yi magana ka duba ga yadda ake shari ake kokari a sabon mata mafita ka dubi littafin raf'ul malam an aimatul alam na shekul islam ibn taymiya littafin da yake bayani kan sunan littafin rafuul malam ɗauke abun zargi an a'immatul a'lam daga fitattun malamai sanannun malamai duk abubuwan da wata ka ce ka karanta hadisi za ga magana wani ta saba da wani hadisi da kai karanta a fahimtar ka kuna shi da ke za ga wani hadisi duk yayi bayani akan wani ba malamin da ya ce ya shanye ilimi baki ɗansa ilimin nan al'umma ce take ɗauke da shi baki ɗaya ba wani mutum guda ba su kunta guda shi kadai in ban da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai yake da ilimin al'umma baki ɗaya to amma bayan shi ilimin al'ummar ya raba shi ne ga al'umma baki ɗaya ta yadda yanzu aka al'ummar musulmi baki ɗaya da ke duniya suna ɗauke da ilimin baki ɗaya amma babu wani mutum guda da yake da shi ke da ilimin baki da ya san wani abu ne ya jahilci wani abu abin da ya jahilta shi ya fi yawa akan abin da ya sani ina fata mun fahimci wannan da kyau saboda ba sima bace ta ɗaliban ilimi aibanta malamai a cin kafa cin dunduniyar su aibanta su cin zarafin su da sauransu Allah ta'ala ya tsare mu Allah ta'ala ya tsare ɗaliban ilimi baki daya subhanakallahumma bihamdika ashhadu Allah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk